Daga nan Tehran, Radio Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka, warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan kuma na tafi da sauran shirinmu wanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran kasashen duniya na ci gaba da yin tir da Allah wadai da harin magoya bayan shugaba Trump mai barin gado na Amurka a majalisar dokoki a lokacin da majalisar ke taro don tabbatar da nasarar Joe Biden. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa ba za ta taba mika kai ba bisa matsin lamba ana ci gaba da tababa kan harin da ya sanadin mutuwar fararen hula da dama a tsakiyar kasar mali sun ziga labaran kamar da za a ji su kasashen duniya na ci gaba da yin tir da harin da magoya bayan shugaba mai barin gado na amurka cewa da donald trump suka yi a majalisar dokokin kasar lokacin da 'yan majalisar ke taro don tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar democrat da cewa da joe biden lamarin da ya haifar da rikici tsakanin magoya bayan trump da kuma 'yan sanda wanda ya haifar da tarzoma a ginin majalisar wato capitol a jiya laraba kasashen burtaniya a faransa da kuma jamus duk sun nuna jin takaici game da lamarin wanda suka ce ta makarar yi wa tsarin demokradiyyar amurka ne karan tsaye baya ga hakan manyan jami'an amurka da 'yan siyasa da kuma tsofaffin shugabannin kasar irin su bill clinton da barack obama duk sun yi tur da lamarin a halin da ake ciki dai shafukan sada zumunta na twitter da facebook su ma sun dakatar na wani dan lokaci shafukan na trump saboda abin da suka kira karya dokokinsu rahotanni daga amurkar sun ce an samu hasarar rai yayin tarzomar daga bisani dai majalisar dokokin ta amurka ta koma zama domin ci gaba da tattaunawar haɗin gwiwa don tabbatar da nasarar joe biden trump dai ya shafe makonni yana ikirarin cewa shine ya lashe zaben amurkar inda ya ce an yi magudi a manyan jihohin da biden ya yi nasara ba tare da gabatar da wata hujja ba wata kungiya mai zaman kanta da ke tattara alkalaman 'yan jaridu da suka mutu a sassan duniya ta ce sama da 'yan jarida 600 ne annobar corona ta kashe daga watan maris na shekarar 2020 zuwa karshen shekarar kungiyar mai suna pec ta a takaice ta ce daga cikin jimillar 'yan jarida shida da biyu da annobar ta corona ta kashe da uku sun mutu ne a yankin latin da kudancin amurka 145 a asiya 94 a turai 32 a amurka sai kuma nahiyar afirka da cutar ta kashe 'yan jarida 28 a matakin kasashe kuwa 'yan jarida 93 annobar ta corona ta kashe a peru 55 a brazil 53 a india 45 a mexico sai kuma 42 a ecuador bangladesh ta rasa 'yan jarida 41 italiya kuwa 37 yayin da manema labarai 31 suka mutu a amurka bayan kamuwa da cutar ta corona sai dai rahoton kungiyar sa idon ta pec ya ce ba zai yiwu a iya tantance manema labaran da suka mutu suna kan aiki ba kungiyar dai ta bukaci a sanya 'yan jarida a cikin mutanen da ke sahun gaba cikin masu bukatar a yi musu allurar ga kafin cutar corona bisa bukatar su. shugaban jamhuriyar musulunci ta iran hassan ruhani ya bayyana cewa kasarsa ba za ta taba mika kai ba bisa matsin lamba don haka iran tana maraba da duk wani mataki da sabuwar gwamnatin amurka za ta ɗauka bisa mutunci da doka da kuma cika alƙawura ta ne ita ma iran za ta cika alkawuranta kamar da shugaban kasar ta iran hassan ruhani ya bayyana yayin taron majalisar ministocinsa na baya-bayan nan a cewar ruhanin idan har amurka ta cika dukkan alkawuran da ta ɗauka ta ita ma iran za ta mutunta nata alkawuran gaba daya a game da yarjejeniyar nukiliya amma ba za mu taba mika kai ba a bisa matsin lamba in jifa shugaba a ruhanin To ana son waɗannan labaran ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A Mali har yanzu ana ci gaba da tababa kan hakikanin abin da ya faru a tsakiyar ƙasar inda mutane kimanin ashirin suka rasa rayukansu sakamakon wani harin sama. Rahotanni daga Malin dai na cewa fararen hula da dama ne suka rasa rayukansu a wani hari da ake kyauta zaton na sojojin Faransa ne na tawagar bakan a tsakiyar kasar mazauna da kuma wasu ƙungiyoyin ƙauyen bunti sun shida wa kamfanin dillancin labaran france press cewa sun fuskanci harin wani jirgin helikwafta a ranar lahadi da ta gabata wanda ya sanadin mutuwar mutum goma sha tara ciki har da yara harin dai a cewar rahotannin an kai shi ne kan wasu masu taron bikin aure sai dai faransa ta musanta labarin tana mai cewa harin da ta kaddamar ta kai shi ne kan gwamman mayakan da ke ikirari da sunan jihadi kuma tana da tabbaci da kuma yaƙini kan hakan saboda ta jima da take bibiyar gungun 'yan ta'addan da ta kai wa harin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tattalin arzikin afirka ta ce yarjejeniyar cinikayya marar shinge ta afirka da ta soma aiki a farkon watan janairun nan na shekarar 2021 za ta ƙara ƙarfin tattalin arzikin nahiyar na yaƙi da annobar corona jami'in tsara manufofin hukumar david luke ya bayyana cewa yarjejeniyar cinikayya marar shinge ta afirka za ta iya ƙara ƙarfin tattalin arzikin nahiyar ko da duniya za ta iya fuskantar wata matsala nan gaba kamar annobar covid-19 da ake fama da ita yanzu cikin wata zantawa da kamfanin dalancin labarai na sinhua na kasar china masanin ya bayyana cewa cinikayya tsakanin kasashen nahiyar za ta taimaka wajen magance duk wata irin matsala da duniya kan iya tsintar kanta kamar yadda annobar covid-19 da ta kara fito da raunin kasashen nahiyar na dogaro kan abokan cinikayyarsu a sauran sassan duniya To jama'a ƙarshen ɓangaren labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. To a gashe da san barka dauke da labaran duniya. To yanzu sai a gyara zama domin a saurari labaran wasu daga cikin jaridu da muke dauke da su. Mulega jaridunmu na yau. to zan fara duba jaridar leadership ne wadda ta kawo wani labarin da ke cewa hukumar bunƙasa noma da karkara a birnin tarayya abuja ta shaida cewa sama da manoma dubu biyu ne suka samu horo kan noman rani domin bunƙasa harkokin noma da kuma samar da wadataccen abinci a yankin mai rikon mukami na sakataren hukumar noma da bunƙasa harkar abinci ta karkara a babban birnin tarin najeriya abuja mr ebe chiku umeka shine ya shaida hakan a yayin da yake bayani akan wasu daga cikin irin matakan da suka ɗauka na shawo kan karancin abinci biyo bayan illar da annobar corona ta jawo a wannan bangare domin wadatar da jama'a da abinci a cikin wannan shekara ibe wanda ya zayyano yunkurin da hukumar take yi ga manoma guda bakwai waɗanda suka hada da samar da tallafi a kan kayayyakin aiki sai kuma faɗaɗa ayyukan noma wayar da kan matasa ƙarfafa mata da matasan sannan kuma samar da ababe na more rayuwa na ci gaba da kyautata haɗin gwiwa a tsakanin gwamnati da masu zaman kansu tare da zurfafa bincike ya ƙara da cewa sakatariyar su ta samar da madatsun ruwa ga manoma tare da wasu kayayyakin aiki na ban ruwa a sassa daban-daban na birnin tarayya abuja to sai kuma jaridar premium times wadda ta kawo labarin da ke cewa shugaban kwamitin shugaban kasa na pt abbas mustapha ya bayyana cewa 'yan bautar kasa kimanin 731 ne suka kamu da cutar corona a nigeria. mustapha ya faɗi hakan ne a ganawarsa da kwamitin manema labarai a birnin abuja ya ce an gano haka ne bayan gwajin cutar da aka yi wa 'yan bautar kasa. na rukuni na bi su da goma 35,419 waɗanda suke a sansanoni a faɗin ƙasar a kwanakin baya ma gwamnati ta yi wa 'yan rukunin a gwajin cutar ta corona wanda daga ciki kuma aka samu 'yan bautar kasa 108 daga cikin sun kamu da cutar bayan haka watanni biyu da sa gabata ma an buga wani labari wanda yake bayyana cewa 'yan bautar kasa 138 sun kamu da cutar corona a nigeria To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ta yi gargadi kan mai da martani mai gauni dangane da duk wani harin wuce gona da iri kan kasarta ko bukatunta daga kowane bangare kuma ba za ta yi rangwame kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ko da ta musanta hannu a kaddamar da harin wannan gargadi na majiyar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ya zo ne bayan da mahukuntan iran suka ɗauki matakin tace sinadarin uranium zuwa kashi ashirin cikin ɗari a matsayin mai da martani kan bakar bakar siyasar amurka da kawayenta na yammacin turai na rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma kan shirin iran na makamashin nukiliya musamman kisan gilla kan masanin ilimin fasahar makamashin nukiliyar ta muhsin faharizade inda firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi tsokaci kan haka da cewa ba za su taɓa barin iran ta mallaki makamin nukiliya ba majiyar tsaron ƙasar ta iran ta kara da cewa duk da ƙoƙarin da gwamnatin Haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi na kare maslaharta ta hanyar kunna wutar rikici da rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya masalan siyasar da jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka ya taka burki ga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da haka ya zaburar da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan sake bullo da wasu makirce-makircen siyasa da nufin rusa duk wani ƙoƙarin zaman lafiyar yankin maje tsaron kasar ta iran ta jaddada cewa duk da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a bangarori da dama amma jamhuriyar musulunci ta iran ta shirya wa duk wani nau'in makirci da bakar siyasar yahudawan sahayoniya domin magance su kamar yadda majiyar tsaron kasar ta iran ta fayyace cewar furucin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kan matakin da jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka na kare yawan sinadarin uranium da take tacewa zuwa kashi ashirin cikin ɗari furuci ne da ke nuni da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙulla makirce-makirce kan jamhuriyar musulunci ta iran a cikin watannin baya-bayan nan majiyar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana zaman jiran ganin yadda makomar bakar siyasar da ta aiwatar kan ƙasar iran na hannu a aiwatar da kisan gilla kan masanin ilimin fasahar makamashin nukiliyar iran fahar zade kafin sake aiwatar da wani makin wakilci na daban kan kasar ta Iran amma dole ne mahukuntan haramtacciyar kasar Isra'ila su fahimci cewa duk wani matakin rusa maslahar Iran da tsaron kasar ta ta kowace fuska ko salon siyasa shin daga mahukuntan haramtacciyar kasar Isra'ila ce ko wani bangare na daban tabbas zai fuskanci mai da martani mai tsanani musamman kan haramtacciyar kasar Isra'ila a gefe guda kuma wasu makiyar jamhuriyar musulunci ta Iran suna ci gaba da kirgen lokaci musamman kwanaki tun daga ranar ranar 20 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2020 zuwa wannan wata na Janairu kafin ƙarshen wa'adin shugaban ƙasar Amurka mai barin gado Donald Trump na ganin shugaban ƙasar ta Amurka mai barin gado ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan ƙasar Iran kuma suna ganin hakan a matsayin wani abu da babu makawa zai faru. Wannan buri da fata na makiya ana fassara shi ne a matsayin wani makircin siyasa da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ke ƙoƙarin ɗauka na ƙaddamar kaddamar da harin soji kan cibiyoyin makamashin nukiliyar Iran kafin barin sa ragamar shugabancin kasar Amurka a matsayin shirin hana zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden daukan matakin komawa cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar iran da manyan kasashen duniya kan shirin iran na makamashin nukiliya kuma kari kan haka matakin da donald trump zai dauka zai janyo tsaiko a shirin mika mulki ga zababben shugaban kasar ta amurka tabbas duk waɗannan makirce-makirce na donald trump kan kasar iran za su ruguje ba tare da cimma nasara ba duk da karatowar ranar ashirin ga watan janairun sabuwar shekara ta 2021 wacce kwanaki kasa da makonni biyu ne kacal suka rage amma har yanzu akwai masu fata da burin ganin shugaban kasar ta amurka donald trump ya aiwatar da bakar aniyarsa kan kasar iran kafin karshen wa'adin mulkinsa inda aka samu masu hasashe ta hanyar furuci da cewa a ranar laraba shida ga watan janairu ne trump zai kaddamar da harin wuce gona da iri kan kasar ta iran saboda a wancan rana ce aka tsara majalisar dokokin amurka za ta gudanar da zamanta inda 'yan majalisun wakilai da na dattijai za su tabbatar da ingancin zaben mambobin hukumar zaben kasar da ke tabbatar da ingancin aikin da suka gudanar lamarin da donald trump ke ganin zaman taron majalisar dokokin kasar ta amurka a matsayin zama na yau da kullum da aka saba gudanarwa da ba zai wani tasiri wajen canza sakamakon zaben shugabancin kasar da aka gudanar ba sakamakon haka suke ganin shugaba donald trump zai yi kokarin ganin zaman taron bai gudana ba ta hanyar rusa shi da makircin dambarwar siyasan cikin gida da na waje saboda tabbas ɗaukan matakin ƙaddamar da harin soji kan ƙasar iran zai rusa duk wani zaman harkoki da suka shafi cikin gidan ƙasar amurka tare da janyo kace na ce a harkokin siyasar wajen ƙasar a cikin makircin siyasa da donald trump ya shirya da nufin kawo tsaiko kan siyasar harkokin cikin gidan ƙasar amurka ya gayyaci magoya bayansa a birnin Washington kan su taru a gaban majalisar dokokin Ƙasar, a lokacin da majalisar za ta gudanar da zamanta a ranar larabar da ta gabata da misalin karfe goma sha ɗaya na safiya domin nuna rashin amincewarsu da duk wani matakin da majalisar dokokin Amurka za ta ɗauka na amincewa da zaben Joe Biden da hakan ke rinjayar da hasashen cewa magoya bayan nasa za su afkawa majalisar sakamakon haka shugaban rundunar 'yan sandan birnin na Washington ya kirayi magoya bayan Trump da su nisanci amsa gayyatar da ya yi musu musamman kada su kuskura su halarci taron gangamin da makamai yayin da gwamnan jihar ta Washington ya buƙaci al'ummar jihar da su nisanci halartar taron gangamin. Wasu suna ganin idan har Donald Trump bai cimma bakar aniyarsa a cikin ƙasar ta Amurka ba ta hanyar hana zaman majalisar dokokin ƙasar to zai ɗauki matakin aiwatar da bakar siyasarsa ta hanyar siyasar waje wato kaddamar da harin soji kan ƙasar Iran saboda samun damar ci gaba da gudanar da mulkin kasar ta amurka hakika wannan mahanga tana dauke da rashin zurfin tunani da za ta yi wahala ta samu karbuwa a fagen siyasar amurka inda mahukuntan kasar ba za su taba barin trump ya gudanar da bakar siyasa mai hatsari irin wannan a siyasar haƙoƙin wajen kasar ba saboda shugaba a kasar yana da iyaka a irin rawar da yake takawa a fagen shugabancin kasar a ƙarƙashin dokokin amurka musamman ganin irin wannan siyasa ta ƙoƙarin rusa tsari da dokar ƙasa ce karara kuma tabbas tsarin siyasar ƙasar ta amurka zai sanya ido kan take-taken trump ta rashin zurfin tunani ko da kuwa daga 'yan jam'iyyarsa ce ta republican saboda masaniyar da 'yan jam'iyyar ke da ita kan matsalar da trump ke fama da ita ta hankali da kuma hatsarin da zai wurga ƙasar da ma duniya baki ɗaya ɓangaren da ke ganin shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump yana da damar ɗaukar matakin ƙaddamar da harin soji kan ƙasar iran a ƙarshen wa'adin mulkinsa ya bayyana cewa a ranar talata da ta gabata ce aka buɗe zaman taron ƙasashen larabawa mambobi a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a birnin al'ula na ƙasar saudiya inda wannan ɓangaren ke ganin zaman taron a matsayin sharan fage na ƙaddamar da harin soji kan ƙasar iran saboda kafin zaman taron mahukuntan saudiya da qatar sun cimma yarjejeniyar buɗe kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen su ta sama da ƙasa kuma surukin shugaban ƙasar amurka donald trump jared kushner babban mai ba da shawara ga donald trump zai halarci zaman taron masu ɗauke da wannan ra'ayi kan yiwuwar kaddamar da harin soji kan ƙasar iran a cikin 'yan kwanakin da suka rage wa shugaba trump akan karagar shugabancin amurka suna cewa samun sulhu tsakanin saudiya da qatar ya zo ne sakamakon matsin lambar trump ba wai ƙoƙarin sarkin ƙasar qatar ba saboda amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna buƙatar sarari domin gudanar da zirga-zirga a lokacin kaddamar da hari kan ƙasar iran don haka akwai buƙatar buɗe kan iyakar saudiya da na qatar ta sama sama da ƙasa masu mai da martani kan irin wannan tunani sun bayyana cewa idan har manufar zaman taron ƙasashen larabawa da suke yankin tekun farisa ita ce ba da dama ga ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila to menene dalilin da ya hana wasu muhimman kasashen yankin halartar zaman taron misalin sarkin bahrain da yarima mai jiran gado na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa game da shugaban kasar masar iyaka dai zaman taron yana da alaka ce da batun matsin lambar amurka da na saudiya na ganin an ƙara samun kasashen larabawa da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon haka batun ƙaddamar da harin soji kan kasar iran mafarki ne da duk shugaban da kiyaye shiga fadar white house ke yi kamar yadda netanyahu ke wannan mafarkin amma tunanin su ita ce watakila iran tana da karfin mai da martani tare da gurgunta musu manufofinsu a yankin musamman ganin yadda al'ummar iran take ɗauke da ruhin sadaukarwa domin kare ƙasarta da manufofinta Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron gidan rediyo hausa voh barkan kular haka sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke malalai marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da fatan kuna lafiya mai magana Ismaila Adam daga nan Dubai. Yana isar da ta'aziyya ta ne ga 'yan uwa da suka rasa rayukansu a sanadiyar harin da aka kai a iyakokin niger da mali da fatan allah ba su haƙurin rashi kuma allah ƙara kare niger daga wannan 'yan ta'adda allah taimaki niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu a radio iran mai magana shine aliyu nasarawa kumin galma gundu madawa abinda kawan mamaki da takaici a ce yau irin kisan rai da aka yi ku zo da gari ku sa magari huta kuna kashe mutane sannan su kuma shugabannin namu da sun ka tahi suka ɗauko turawa wata ƙasa a ce suna da jirgi mai leko suna da jirgi mai tadda kai ne suna da jirgi mai tuka kai ne sha turo hotuna bai da bai da amfanin komi tun da gashi a ce a zo da gari a kasa mutane kuma ga wannan jirgi mai lekon sama to me amfanin sa saboda ga mu shugabannin namu inda suna jin shawaran mu waɗanga turawa gaba ki kaf a kore su su da cikin ƙasa ɗiyanmu ɗiyannanmu da mu karan kanmu mu kaɗai muna iya tsare ƙasa tunda duk shekara sai an ɗauki zuci kuma alhali kuna yadda makudan kuɗi ku ce kuma tsaron ƙasa akai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo boh ta iran mai magana sirajo abdullahi daga nan ga kasar gambia a yan uwa musulmi muna taya mu duka ta'aziyan waɗannan bayan allah da suka rasa rayukansu ta ta'addancin 'yan ta'adda da ya dabi al'umma to muna fata ga allah subhanahu wataala allah ubangiji ka mana dauki allah ubangiji ya ba iyayensa hakuri allah ya ba 'yan uwa hakuri kuma muna mika ta'aziyyar mu da dukkanin musulmin duniya kuma allah ubangiji ya sa gwamnati ta yi kokarin daukan mataki mai amfani wanda za a kawo karshen waɗannan ababa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci boh tehran sunana tahir m tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika zan tir da allah wadai da wannan hare-hare da yan kungiyar boko haram da suke kai wa al'ummar najeriya musamman yankinmu na arewa maso gabashin najeriya gwamnatin kasarmu najeriya na ikirarin cewa ta kama hukumomi da ke fadin jihar borno da adamawa da gombe da yobe dukkan inda boko haram suka ikirarin sun kakkama sun kwace daga hannunsu amma a zahirin gaskiya a jihar borno akwai tafkin caji wanda ya haɗa ƙauye garuruwa cikin ƙasashe guda uku nijar kamaru da caji wannan wurin mutumin wurin bai isa ya je wajen ba domin 'yan ta'addan nan sun kaka gida kuma sun tsare wannan wurin wanda soja ma bai isa tafi ba daga mai sauraron ku na yau kullum tahir m tahir tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya na gode assalamu alaikum sashen hausa a gidan rediyon boh mai magana ni ne na kwasan talba george patescu daga arewa maso gabashin najeriya a gaskiya shirin da shugaba muhammadu buhari ya dauko. na special works programs nan da za a yi ta mutum dubu da saba'in da hudu wannan abun ba karamin tallafawa talakawan kasar najeriya zai ba tun a baya dama muna so ya kawo wannan tsare-tsare na tallafa al'umma sai wannan karan ne ya dawo da shi kuma zai yi muna masa fata alheri kuma muna godiya da wannan shirye-shiryen nashi da ya fito da shi daga naku hassan talba george mai sauraron ku a yau da kullum ku huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio bh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da mazarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar da wannan kira na a yau shi ne zan yi jaje a bisa ƙasar nijar kuma da mutanen da aka ɗauki rayukansu a wajen iyakar mali to gaskiya abin jajintawa ne kuma abin tur da allah wadai ne ganin cewa yau wannan wurin ya kasance siraɗi ne na kashe rayukan al'ummar Nijar wannan abu sansan ba mu ji daɗin shi ba kuma muna tar Allah wadai da 'yan ta'addan nan da fatan gwamnati za ta tashi ta tsaya ganin cewa ta inganta tsaro a wannan wannan shashe ganin cewar shashen nan ya kasance mutanen na jihohin kwarai a cikin matsatsi suke kuma suna cikin tsoro a kodin lokaci da fatan za a kai jami'an tsaro kuma a ba su kayan aiki na zamani da za su iya tunkara 'yan miyagun mutanen nan da fatan allah kan maganin su kuma wanda suka riga mu allah ji kansu allah ka musu rahama allah sa sun yi shahada na gode murya jamhuriyar musulunci magana isu ne madatti da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lahiya assalamu alaikum radio boh tehran mai magana Iliyasu yakub digawa itas ga dau jihar bauchi to zan yi amfani da wannan dama tofa albarkacin bakina game da matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauka na samarwa dubban matasa ayyukan yi na wucin gadi to hakika abin yabawa ne kuma muna jinjina wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari game da irin wannan tallafi da take yi wa matasa hakika muna addu'ar Allah Ubangiji ya sa wannan tallafi da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta yi wa dubban matasa waɗanda za a dau matasa har dubu bakwai da wani abu to hakika wannan abu ne mai kyau muna fatan wannan tallafi da gwamnatin shugaba buhari zai yi ya isa ga talakawa na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zangar gwamnatin najeriya dan allah dan annabi janar buhari ka ji tsoron allah da kai da magoya bayan ka wannan arzazzaki ya kamata ya yi a duba allah a duba manzan allah a suke a yi tunani fa gidan kaso fa ba gidan kabari ba ne ba ku yi tunani wanda za a ce mutum ya dawoma a can kawai dindindin akwai iyalin akwai shi inda masoyin manzan allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne ho shi ma bai kamata ba a ce an tsare shi shekara da shekaru ba a waiwaye shi ba ba a mishi shari'a ba kuma ba a sake shi ba kira ga janar buhari dan allah dan annabi a hudda siyasa taimaka a saki wannan bawan allah ya sha iskar duniya na kuna agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum radio yara to muna da wani mutane wani sura so wajen mutum saba'in da wani abu cikin nijar allah suka musu imani wadda allah rawa mu da shirin duniya muna da cikin Nijar Allah ka kawo kwanta hankali ni ne Muhammadu Zakir Love cikin Agar. To Marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma lahirin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. tun zuga shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro suna cikin ƙoshin lafiya masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun mai sauraron mu ahmad ibrahim ringin wanda yake cewa ta yaya za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu wasalamu alaikum mai sauraron ku ibrahim ringin to da fatan masu sauraron mu da kuma malam ahmad ibrahim ringin suna tare da mu don jin abin da muka tanadar musu dangane da wannan tambayar da farko mun taba ansa tambaya irin wannan a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata inda muka bayyana cewa ana fara tarbiyyar yaro ne tun kafin auren iyayensa kuma abin da muke nufi a nan shine cewa mace ko namiji su san wanda za su aura tun farko shine mataki na farko na tarbiyyantar da 'ya'ya idan mutum ya yi kuskure wajen aurensa to fa da wuya a samu gyara sai dai a lallaba a hadisi mun bayyana a cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gargaɗin sahabbansa sau da dama da su wa ruwansu inda za su zuba shi haka mamace ce ta zaɓi miji mai tsoron Allah tun kafin a yi maganar aure sai dai idan an wuce wannan marhalan mutum ba zai ce ba abin da zai iya yi ba don ya rika ya yi kuskure dole ne iyaye su ɗauki matakai don ganin cewa sun saukar da nauyin da allah ya ɗora musu a nan sai dai wato iyaye su bi shawarori malamai masana addini masu tsoron allah da kuma masana harkokin tarbiyyar yara don ganin yaransu ba su lalace ba ko dai akalla su sami uzuri a wajen allah kan cewa sun iya kokarin da za su yi na tarbiyyantar da 'ya'yansu don haka akwai wasu ladubba wanda addinin musulunci ya shimfiɗa wajen zaɓen mace ko kuma zaɓen miji wanda kuma na gaba gabansa shine zamanto addini ne ya haɗa su mun kawo hadisan auren juyebar da kuma zulfa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kuma wannan kyakkyawar misali ne a wannan bangaren sai kuma bayan haihuwa abu na farko da za a yi wa abin da aka haifa idan ya zo duniya shine kiran sallah da kuma ikama a kunnuwarsa na dama da kuma hagu wannan zai sanya yaro ya zama farkon abin da ya saurara a rayuwarsa ta duniya wato su ne kiran sallah da kuma ikama wanda muke fatan za su yi tasiri sosai a rayuwarsa ta duniya sannan akwai batun yankan dabba a ranar bakwai da haihuwarsa da kuma sadaka da azurfa ko kuma kuɗaɗe kwatankwacin nauyin gashinsa sai kuma zaɓa masa sunaye masu kyau wa'anda su ma mun yi maganar su a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata wa'annan duk abubuwa da muka ambata suna daga cikin al'amura masu tasiri a cikin tarbiyyar 'ya'ya daga nan sai nuna masa karatu na duniya da kuma samun lahira idan har shekarunsa ya ƙaru. a wannan bangaren mace ita ce kashi 99 cikin 100 na tarbiyyar yaro mahaifi sai dai ya taimaka a irin wa'annan lokuta saboda mafi yawan lokuta iyaye mata su ne suke zama tare da yara a shekarunsu na farko-farko a rayuwa wannan shine tarbiyyar da za mu iya ba yaro a farko-farkon rayuwarsa idan kuma shekarunsa sun karu a nan mahaifi yana iya shiga musamman idan ya yi karatu karantar da 'ya'yansa da kansa ya fi dacewa ya kai su gaban wani malami sai dai in zai kai su makarantar da ya san cewa za su iya samun tarbiyya fiye da yadda za su samu a gabansa tun shi ya fi sani da kuma son tarbiyyar 'ya'yansa idan kuma makaranta ya kai su to nauyi ne a kansa da farko da kuma mahaifiya su tabbatar da cewa yaron su yana samun karatun da ya dace ta hanyar bibiyar abubuwan da yake karatu a makaranta ta hanyar bibiyar littattafansa da kuma gwada shi idan iyaye suka kasa yin haka mai yiwa su ya tashi da wata ɗabi'a marasa kyau, amma don rashin kula ba su isa su raba shi da halin ba har lokaci ya kure masu bayan haka idan yaron ya kai shekaru sha uku zuwa ƙasa ko sama kaɗan daga nan sai kuma lallashi da kuma kwadaitarwa wani lokacin horaswa yana amfana amma idan har yaro bai daɗe da wani mummunan halin da ya samu a inda ya tashi ba banda haka wasu abubuwa suna taimakawa a cikin tarbiyyar yara daga ciki akwai wurin zama ko yanki ko kuma ƙasar da yaro yake rayuwa wato mutanen da yake rayuwa da su sai kuma hukumomi wa'annan ma suna da tasiri sosai wajen tarbiyya mai yiwa iyaye su yi ƙoƙari a ɓangaren su amma sai mutanen da suke zama da su su ɓata masa tarbiyyar 'ya'yansa sai kuma hukumomi na kusa da kuma na nesa duk suna amfana wajen kyautata tarbiyyar yara musamman a wajen gina makarantu da samar da ƙwararrun malamai waɗanda za su tarbiyyantar da 'ya'ya hakan yana taimakawa matuƙa idan sun hada da abubuwan da muka ambata a baya daga ƙarshe addu'a aka ce addu'a ita ce wato makamin mumini a cikin addu'o'i da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa tsarkaka akwai addu'o'i wa'anda iyaye za su iya yi wa 'ya'yansu don ganin cewa sun sami nasara a wajen tarbiyyantar da su da kuma koyar da su da kuma sanya su bisa hanyar da ta dace musamman iyayen da suka sami matsala da 'ya'yansu tun farko-farkon rayuwarsu ko kuma suna ganin sun yi kuskure tun farko a wajen auratayyar da suka yi da fatan masu sauraronmu da kuma mai tambaya sun amfana da wannan ansan da muka tanadar masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tuwan sai shirin mana karshe shirin nan na Afirka a yau. Africa. Iyo. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da ku kuma da kasancewa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau dai shirin zai mai da hankali ne kan kalubalen da ke gaban nahiyar Afirka a wannan shekara ta 2021 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki duba da koma bayan da tattalin arzikin duniya ya fuskanta a shekarar 2020 da ta gabata. Hassan nan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tumarilla kamar da watakila wasu ko suka ji a farkon shirin yau muna mai da hankali ne kan kalubalen da ke gaban Afirka a wannan shekara ta 2021 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki duba da kuma bayan da tattalin arzikin duniya ya fuskanta a shekarar 2020 da ta gabata to domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato mana da Dr shu'aibu idris wani masanin harkokin tattalin arziki a tarayyar najeriya kuma da farko na fara da jin ta bakin sa ne kan irin kalubalen da ke gaban afirka a wannan shekara game da batun tattalin arziki to Ah, kamar yadda masu saurare suka sani kuma duniya ma baki ɗaya don eh, mai hankali ya sani a nahiyar afirka mun zama kaman koma baya a cikin al'ummar da suke murabba'in duniya baki ɗaya a in ka ɗauki yanayin yadda duniya take an kasa ta kashi-kashi akwai kaman wajen larabawa inda kuke kenan iran saudi arabia kuwait da sauransu sannan akwai nahiyar asiya kamar su india china indonesia da sauransu kamar nahiyar amurka amurka dan argentina da sauransu da kuma a nahiyar turai wato kamar irin kasashen da suka haɗu suka european union da a ingila da sauran kasashe A in ka ɗauki yanayin ci gaba na wa'innan kowane nahiya sai ga cewa afirka kusan duk wato alkalaman ƙididdiga da ake bi a nahiyar afirka ita ce baya farko ka dubi maganar lafiya in ka ɗauki mutane nawa ne wato dokta ɗaya a nahiyar afirka mutane nawa yake iya gani sai ga cewa misali in ka ɗauki kasa kowane dakta guda ɗaya ila kowane mutum dubu dari biyu da hamsin ko miliyan ɗaya ne ma muna da dakta guda ɗaya ne in ka je kaman asiya watakila za a ga alkalaman sun yi kasa da haka in ka je amurka ko a nahiyar turai za a ga ya shi ma ya yi kasa da haka maganar lafiya ka je ka ƙara duba ba ma likitoci ba asibitoci guda nawa muke da su a nahiyar afirka wato kusan kowace asibiti guda ɗaya inda za a ce mutane nawa take kula da shi sai ga cewa asibitocin sun mana karanci sannan kusantan asibitocin da jama'a zai wuya yanzu ka je tarayyar turai ko nahiya a amurka ko asiya zai wuya ka ga kayi tafiyan kilomita ashirin da biyar zuwa talatin ba ga asibiti ba a nahiyar afirka za ka iya yin kilomita ɗari ma baka haɗu da asibiti ba kaga a duk wannan ina ma tsaya ma a maganar lafiya kenan an zo maganar ilimi haka za a ga irin mun zama koma baya za a ga yaran mu ilimin da ake yi ba na zamani ba ne ba ilimin da ya kamata a yi bane na abin da zai amfani shi wanda ya ilimin ana magana ne yanzu na kimiyya da fasaha na maganan wato sadarwa da kuma dai ci gaba da dan adam ya samu domin har yanzu muna nan a kusa da tuwon da miyar jiya mafi cin tuwon mu na yau a in ka je maganin ababen jin daɗi na rayuwa kamar a hanyoyin mota hanyoyin jiragen ƙasa da kuma irin wutar lantarki sai ka cewa a yanzu haka mu ne koma baya ko yau din na karanta wata haddasa wannan koma bayan? To, hasashe yana da yawa kuma tambaya mai wahala ce kuma mai sauki. Farko dai mu muna ganin shugabanci. a Da yawa za a ga cewa salon zaben shugabanni nahiyar afirka kamar ya dan sha bamban da sauran kasashe yanzu in baka karamin takadiri watakila kamar guda biyu ko uku wanda zan iya tunawa a kasar faransa a macron duka shekarun shi nawa yana shugabanci an ka dubi eh, ƙasar malaysia misali mahasir muhammad ya yi shugabanci da shi da makwabcinsa na na singapore ni kwanyo sun yi wajen shekaru ashirin da suna shugabancin ƙasashensu kuma babu cin hanci babu rashawa babu cin amanar dukiyar jama'a da aka ba su riƙe sun daɗe akan mulkin nan kuma ci gaban ƙasan ya dame su yawancin shugabanninmu kansu suka sani daga su sai 'ya'yansu sai 'yan uwansu ko kuma abokansu kuma aka shiga sai a ta almandahana ana cin amanar dukiyar mutane da aka bayar da aka ba ah, shugabannin su riƙe na biyu mu kanmu magoya bayan in mun zo zaben ba ma yin kanmu adalci saboda talauci ya mana yawa talauci kuma ba wai na dukiya ba talauci na zuci sai ka ga cewa zan fa ba mutum ƙura'a ne ya shekaru hudu yana mulki in ya bani naira dubu ɗaya ma sai in sa naira dubu ɗaya na aljihun kaɗa mashi ƙura'a a wuce ban damu da ko me zai faru ban gobe kaga wannan ma ba karamin matsala ba ne ma'ana in na an aka duki aka aka ga daddawa tana da wari to bera mana da sata ko kuma in bera mana da sata to daddawa mana da wari in shugabannin ba sa mana yanda ya kamata to su ma magoya bayan wajen zaben ba sa yi ma wato kasan ba su yi ma kansu kuma adalci daga ƙarshe akwai wato kisisi na na siyasar duniya kaga an yi mulkin mallaka a nahiyar afirka turawa sun mallake mu da aka yi yakin basasa wanda ake sa shi wani yakin duniya to yakin duniya ka turawa da yakin duniya an an gama yakin nan an sai amurka sai wani abu da ake kira marshall plan of action wato wani ture mai suna marshall ya fitar da wata ta za a yi a tallafa tarayyar turai nahiyar turai da farko daga karyar arziki da matsalar ta shiga a dalilin wannan yaki da aka ce. Turai a suka ba ta mata wannan wato taron dangin a bata ko baci ko tallafi ko taimako ya Allah zakka ya Allah sadaka ya Allah kyauta ya Allah bashi don su samu samu biyan bukata a irin wa'annan kaɗan kenan daga abin da iya ɗaukakawa akan wannan tambaya da kai. To ko waɗanne hanyoyi ne Afirka ko kuma shugabanninta za su bi domin farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar? Eh to tambayar da aka taka shi kashi idan ana maganan tattalin arziki da ya samu cikas a shekarar ta gabata a dalilin annobar corona kaga maganar farko ita ce annobar nan ta zo kuma har yanzu ba a shawo kanta ba alhamdulillah rabbil alamin turawa sun cire wai sun samu maganin rigakafin kamuwa da wannan cutar har yanzu ba a tabbatar da ingancin wannan magani ba amma yawancin kasashe sun fara amfani da shi kasar amurka na ta fara amfani da shi kasar italy kasar ah, ingila ta fara amfani da shi a nahiyar afirka muna cikin talauci muna buƙatar dukiya ma mu samu abincin da za mu ci ba kowace ƙasa take ke kowace ƙasa da ƙarfin ma da za ta iya sayan wannan maganin rigakafin wannan cutar ba to in ko ba a yi rigakafin ba kaga muna cikin wani halin kakanika yi amma ana maganan wani matakai za a ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki matakan suna da yawa amma kaɗan daga cikin shine mu yi kanmu adalci mu rinka zaben mutanen kirki mu sa su a shugabanci mu makan mu adalci masu yin almundahana masu cin rashawa masu cin hanci masu yin makisanci masu wawura kuma masu wato cin amanan dukiyar da ake ba su su riƙe ya kamata a rinka hukunta su kuma a rinka kyaman su ba wai kawai mutum ya kawo ya baka ba ko me ya baka ko da ko da mutum ya kashe kai ba abin da ya dame kai dai biya baka kaci a shugabannin kuma an sa su ma sai sun ɗauki matakai kamar yanayin da matakan da kasashen da suka ci gaba suka suka ɗauka makarantun mu mu gyara su a inganta wato hanyoyin ba da ilimin malamai a ɗauki kwararru a biya su kuɗi mai tsoka sannan kuma a ba su kayan aiki sannan su yaran a tabbatar da cewa suna karatun yanzu kamar mu kasan mu nan Najeriya a ce jami'o'in da suke karkashin gwamnatin tarayya sun yi watanni ɗaiɗaiɗai tara zuwa goma wai malaman suna yajin aiki to in kana da da wannan jami'a ko waccan jami'a anya za ka ji daɗi ka ga ɗanka ya yi watanni ɗaiɗaiɗai tara kila ko ba gona kake da ita ba kai ba shago kake da shi ba da za ka ce je kula maka yana nan sai dai da safe ka bashi abinci ko ka bata abinci da rana ka bata da yamma ka bata ka bata gobe ma haka nan suna zama kawai suna zaman kashe wando wa'annan duk matakai ne da ya kamata a lura da su maganan canjin nan da ake yi yawancin kasashen afirka ba a yin canji wato na kuɗi yadda ya kamata kamar mu yanzu najeriya kullum ana ta kiran babban bankin najeriya da ya tabbatar da cewa an yi adalci wajen sai da kudaden canji ma masu zaman kudaden canjin nan babu dalilin da za a ce wani ya zo an ba shi dala miliyan ɗaya kan naira ɗari uku da hamsin wani kuma ya zo a ce da babban bankin najeriya ya sai da mashi akan ɗari uku da tamanin kaga wanda aka sai da mashi da ɗari uku da hamsin misali idan an ba shi dala miliyan ɗaya ya koma ya sai da ita a ɗari uku da tamanin ko da saba'in da biyar kaga nan take an ba shi kusan miliyan ashirin da biyar shi shi kadai kuɗin nan kuma namu ne mu duka ko yanzu kudin ruwa da ake tsorawa na bashi duk nan suna cikin tsare-tsaren da wato shugabanni ya kamata a ce suna yi don shi ne zai kawo wato alfanu. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya. Ni Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. to don mu kawo karshen shirin namu baki ɗaya a makafin ban kwana da kwasan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara kasashen duniya na ci gaba da yin tir da harin da magoya bayan shugaba mai barin gado na amurka cewa da donald trump suka yi a majalisar dokokin kasar lokacin da 'yan majalisar ke taro don tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar democrat da cewa da joe biden lamarin dai ya haifar da rikici tsakanin magoya bayan trump da kuma 'yan sanda wanda ya haifar da tarzoma a ginin majalisar wato capitol a jiya laraba kasashen burtaniya a faransa da kuma jamus duk sun nuna jin takaici game da lamarin wanda suka ce tamakar yi wa tsarin demokuraɗiyyar amurka ne karan tsaye baya ga hakan manyan jami'an amurka da 'yan siyasa da kuma tsofaffin shugabannin kasar irin su bill clinton da barack obama duk sun yi tur da lamarin a halin da ake ciki dai shafukan sada zumunta na twitter da facebook su ma sun dakatar na wani dan lokaci shafukan na trump saboda abin da suka kira karya dokokinsu rahotanni daga amurkar sun ce an samu hasarar rai yayin tarzomar daga bisani dai majalisar dokokin ta amurka ta koma zama domin ci gaba da tattaunawar haɗin gwiwa don tabbatar da nasarar joe biden trump dai ya shafe makonni yana ikirarin cewa shine ya lashe zaben amurkar inda ya ce an yi magudi a manyan jihohin da biden ya ya yi nasara ba tare da gabatar da wata hujja ba wata kungiya mai zaman kanta da ke tattara alkalaman 'yan jaridu da suka mutu a sassan duniya ta ce sama da 'yan jarida 600 ne annobar corona ta kashe daga watan maris na shekarar 2020 zuwa karshen shekarar kungiyar mai suna pec ta a takaice ta ce daga cikin jimillar 'yan jarida shida da biyu da annobar ta corona ta kashe da uku sun mutu ne a yankin latin da kudancin amurka 145 a asiya 94 a turai 32 a amurka sai kuma nahiyar afirka da cutar ta kashe 'yan jarida 28 to wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya